tana magana ne akan abubuwa da ke gudana a wannan lokaci a wannan yanayi namu mara daɗi Allah shi kiyaye. Malamai da dama sun faɗakar, sun ankarar, sun jawo hankali akan cewa hanyar da aka so a ɗauka A kan cewa hanyar da aka so a ɗauka watakila ana ganin shine zai gyara mana al'amari to ba ita ce mafita ba to amma ma wasu daga cikin jama'a sai na ji suna cewa dalilinsu ko hujjarsu na yin zanga-zanga a neman mafita shine ai su gabanin ba su jin wani yare sai zanga-zangan kawai Da ni kuma tunani na sai ya zo min to mu kuma mabiya talakawa wani yare muke ji wani yare ne muke ji wanda zai amfane mu don haka na tsamo wasu ayoyi daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala dukkan wannan magana faɗin Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala yana magana da yare ne balaraban yare mai sauƙin fahimta mai bayyana komi da komi kamar yadda Allah ke cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bilisanin arabiyyin mubin shi qur'anin nan da harshe da yare ne na larabci mai sauƙi mai bayyana komi filla-filla don haka abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci sai na ga cewa ba lokacinmu ne kawai aka fara su ba al'ummomi daban-daban daban sun zo sun shiga irin wa'annan yanayi da muka shiga wasu sun fita cikin yanayin kamar ba taɓa yi ba wasu kuma sun sake tsunduma har sai da Allah ya musu yaren da suke iya ganewa shi ne suka ya halakar da su idan muka duba aya ta farko ya ayyuhal ladina amanu sajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun Allah yana kira ga mu'minai kamar yadda muke a cikin masallacin nan to muna sa rai dukkan mu'minai ne domin manzo Allah sallama ya ce idan kaga mutum yana bibiyar masallaci akai akai to ka sa shi cikin mu'mini Allah ya tabbatar da imaninmu ya ku wa'anda kuka yi imani istajibu lillahi ku amsa ku amsa ma Allah subhanahu wata'ala abin da ya kiraye ku akai abin da ya umurce ku akai war rasul ku amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kiraye ku akai idza da aku idan har ya kira ku lima yuhyiku ga abin da zai zama rayuwa a gare ku ashe idan muna son rayuwa ingantacce idan muna son rayuwar da babu matsala a cikinta idan muna son rayuwar da za mu samu sukuni da kwanciyar hankali a gare ta sai mun amsa kiran Allah sai mun amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya san mun fahimci wannan yaron wannan yaron ne daga Allah ta'ala in dai kana son rayuwanka ta inganta in kana son ka samu rayuwa madadaci mai yalwa da cikin arziki to sai ka amsa mu kiran Allah ta'ala sai ka amsa mu kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ma a sura ta gaba ko kuma aya ta gaba Allah ta'ala yana cewa wa الله masalan qaryatan kanat aminatan مطمئنة Allah yana buga mana misali walillahi al-masalul a'la Allah shi ne kowa iya buga misali idan har Allah zai maka misali baka fahimci wannan misalin ba to ba wanda zai maka wani misali wanda zaka fahimce shi walillahi al-masalul a'la Allah ne yake da iya misali mafi girma mafi daukaka don haka shi ne yake mana misali yake buga mana misali da wata alƙarya kanat aminatan a baya ta kasance amintacciyar alƙarya mudma'inna kuma cikin kwanciyar hankali cikin zaman lafiya da wadatan arziki ya a ci harizquha ragadan arziki tana ta zuwa mata ko ta ko'ina a yalwace duk abin da suka taɓa arziki ne duk abin da suka kama arziki ne duk inda suka sa gaba arziki ne min kullum makani ko ta ko'ina arziki na zuwa musu fa kafarat bi an umillah sai ta butulce mai ni'omin Allah wannan arzikin da Allah ya basu na lafiya wannan arzikin da Allah ya basu na man fetur wannan arzikin da Allah ya basu na dabbobi wannan arzikin da Allah ya basu na kuɗi naira duka suka kafoce da shi suka zama buturu, suka juya ma Allah baya idan an kira su ba sa ji idan an ce ku zo da abin da Allah ya ce ku yi ba za su yi ba idan an ce ku bar abin da Allah ya ce ku bari ba za su bari ba fa kafara bi al'umillah sai ta kafirce mu wannan mu'minin gaba daya fa azaqa Allahu libasa al-ju'i wal khawf sai Allah ya dandana mata ya sanya mata riga na talauci na yunwa da kuma ainihin tsoro wannan al'umma sai Allah ya sanya mata riga riga din sutura ne kowa ne bayan da zai yi fito waje ba riga to wannan rigan da Allah ya sanya musu yunwa ne mutum zai fito ba riga ashe kullum zai rika kukan yunwa ne kawai Allah ya sa musu ko ya ci ba zai koshi ba ko ya koshi ba zai gode ma Allah ba saboda Allah ya sa mishi rigan yunwa saboda ya bijire ma Allah ta'ala wala khawf da tsoro duk irin matakan tsaron da ka ɗauka a gidanka kana nan cikin tsoro duk irin matakan tsaron da ka ɗauka a abin hawanka kana nan a cikin tsoro duk irin matakan da garuruwan su suka ɗauka suna nan a cikin tsoro duk irin matakan da ƙasan ku ta ɗauka tana nan a cikin tsoro fa kafara bi anumullah saboda ta kafirce mu ni'iman Allah ta'ala bima kanu yasna'u saboda abin da suke aikatawa ne an ce su bari ba za su bari ba an ce su yi ba za su yi ba sata na cikinmu ƙarya na cikinmu zina na cikinmu yaudara